Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna sarka. Wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobles Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Idan mai sauraro bai manta ba. A baya mun tsaya ne a inda sai da ya zauna ya fara gaida mahaifiyar tasa tare da tambayar lafiyar jikinta, yana mai mayar da hankalin shi a ƙafarta da ke miƙe. Muryar Hajiya Maimu ne ke gaida shi da kwana inda ya ɗago yana amsa mata a cikin kulawa tare da tambayar lafiyar yaran shi. Ta amsa da alhamdulillahi lafiya muka kwana suna barci ko da na fito. Ya ce dama aike nan kullum ki wa mutane wayo ki kwashe ladan farko a wurin Hajiya. Murmusawa ta yi don cin abin da ya faɗa mata ɗin kafin ta yi magana, amma ta karɓe da faɗin ‘yar albarka. Ta bi ku ƙaunata ne shi yasa. A cikin raha da jin daɗi ya ce to yau dai gaskiya ta yi halinta tunda ajiya ta faɗi gaskiya. Dama mun sani kin karɓe mana ita ai. Suka sa dariya ga baki ɗayansa a ɗakin inda ya ce da alama dai wani magana mai muhimmanci kuke tun da safen nan haka ne. Baki amma ta taɓe tare da faɗin ba wani magana ba ne sai zancen irin nan dai a ruwa da ta ƙi kwantar da hankalinta a kan shi. Tun lokacin da ta ji tana mai sau ita da kakarta ta ƙi kwantar da hankalinta kan zaman su can ɗin. Sai da ya mayar da kallon shigun ajiya a cikin kulawa ya ce da ita. Me ya same mu? Ina abun iyayenta take a can ɗin me zai sa ki tayar da hankalinki kuma? Ina mun gama wannan magana da ke tiran nan. Kayanta da ke ƙasa ta dago tana kokarin mayar da hawayen da ke barazanar fitowa daga hannu. Idanuwanta tana faɗin, ba haka ba ne yaya. Kwata-kwata hankalina bai kwanta da zaman yarinyar a gidan ba ne, amma ni ba naƙi ba ne da zaman nata a gurinsu. Ai su ɗin iyayenta ne na jini. To kin san da hakan me zai tayar miki da hankali kuma yanzu kan wannan maganar. Sai dai idan kina ɓoye mana wani abin da bamu sani ba ne a can. Da sauri Hajiya Maimuna ta ce cikin girgiza kanta a ayaya, wallahi ko ɗaya, don kawai tarbiyyar da yarinya za ta taso a cikinsa ne nake jawo nan gaba. Ɗan murmushi ya sauke a fuskar shi irin na manyan da suka gama sanin duniya tare da fa faɗin, yanzu dai na fahimci ‘yarki Hajiya. Ta fi buƙatar riƙon ‘yarta ya dawo hannunta kenan hakan zai fi kwantar mata da hankali nake ganin. A sanye ta amsa da faɗin hakan nake nufi sai dai kuma ina tunanin inda za ta zauna. Idan na ɗauko ta ne, don na san ba za su bani ita ba idan har na buƙaci haka ɗin. Wannan wani irin magana ne kike yi? Ke a ina kike zaune yanzu? Ko da ba ki a gidan nan, ai Fatima mai zama a gidan nan ne balle, ga ki a gidan baki ɗaya. Amma ta karɓe da faɗin ‘yar nan tana da gaskiyarta, ubana. Hutu kawai yarinyar nan ta zo ba a kwashe lafiya da matanka ba. Ina ga ta zo da zama baki ɗaya a gidan yanzu. Haba hajiya yaya kuke wannan magana haka ne kamar ba gidana ba. ta ce fita ciki na Fatima. Ko ban haɗa alaƙa da jini da uwarta ba ai na haɗa na auratayya da uwarta yanzu ko? Kafin wani ya magana a ɗakin sallama hajiya Jummai uwar gidan Alhaji Sani ne ta shigo ɗakin gaida Amma da kwana. wanda hakan doka ne daga mai gidan da ya kafa wa kowa a gidan babba da yaro duk safe dole kowa ya zo ɗakin mahaifiyar tashi ya gaida ita da kwana kamar yadda ya tsara musu a gidan amsa mata sallamar suka yi lokaci guda inda ta karaso tana watsawa mijin nata da ajiya memu da ta samu suna wani magana wanda bata san ko na meye ba a ɗakin cikin kishin da ya motsa mata irin na mata Ta gaida mahaifiyar tashi da kwana babu tambayar komai ta juya za ta bar ɗakin. Sai amma ce ke tambayar kwanan yaranta, dan ta gama fahimtar halin da ta shiga lokacin. A gida ta amsa da suna lafiya. Har ta juya ajiya maimu ta fara gaida ita da faɗin yaya. Ta fara faɗin yaya ina kwana. Kamar ba za ta amsa ba dai ta amsa a cikin a cikin ɗaure fuska da lafiya kawai ta juya ta fita. Kai Alhaji Sani ya girgiza bayan fitarta tare da miƙewa don barin ɗakin yana faɗin nisan zan fita jiya. Inna mun ƙare wannan maganar kenan ko? Kallon hajiya mai ma'amma ta yi tare da faɗin ai ta nan idan ta gamsu da maganar ka sai a saka lokacin da za a ɗauko yarinyar ko? Sai lokacin ta ɗan murmusa tun fara maganar yarinyar da suka yi tare da faɗin a'a magana yana hannun uban ƙyar dai gwaggo. Ni na isa in saka rana? Ni na isa in saka rana in yi rashin kunya kuma? Ko ya manta a gaban mahaifiyar shi yake ɗan kalle ta cikin kulawa tare da faɗin. CU kamar ba ita bace ta birkice wa mutane yanzu kan 'yar tata. Rashin kunya ai kin riga da kin gama ko tunda kin nuna mana kin fi mu son 'yar har hakan yana dariya ya fice daga ɗakin. Tafiya take kamar za ta tashi sama sai maganar zuci take ita kaɗai, wanda ba wani abu ne sai zafin kishin da ke cinta a lokacin. Ba komai take rayawa ba a zuciyarta sai yadda ma'amalar kishiyarta da mijinta kullum yake ƙara ƙaruwa a zukatansu yanzu ma. Ganin da ta yi a ɗakin amma ya sa zuciyarta zarginsa kan suna fakewa a ɗakin ne suna ha'intarsu su. ta hanyar tsohuwar gidan wacce take gani da saninta ake musu komai na cin fuska a gidan. A'a, giwar bukkar daji, ke da wa da safen nan kuma, ke da ya kamata a ce kin tashi da irin annishuwa ɗin nan, sai ga ki kuma a haka. Da gani dai wani ya taɓa ki da safen nan wanda bai san da ba a taɓa giwar gida a zauna lafiya ba. Hajiya Maryam ce yake mata magana, ke mata maganar wacce take mata ta biyu a gidan. Take magana cikin irin zolaya da take wa uwar gidan nasa a kullum. Tana ƙara izata don ta tunzura ta a gidan. Duk da ta san zolayar take bai hana ta tsaya da ita ba cikin ɗan jan tsaki tana faɗin. Barni da wannan zolayar naki na kullum. Wannan 'yan rainin wayen ne mana. Wannan rainin wayen ne mana da alhaji, Sai su faki a ɗakin wannan tsohuwar suna zuba soyayya. Sun mayar da mu wasu bunan a gidan nan wanda ba su san komai ba da mu. Ɗan dariya Hajiya Maryam ta saki mai sauti tare da faɗin Hajiya kina ban dariya. Ke sai yanzu kika gane hakan wai? kamar ya sai yanzu na ɗauka abin nasu mai na ɗauka abin nasu mai ƙarewa ne sai gani nake abin sai gaba kawai yake a gare su wallahi ya zama dole in takawa wannan makirar yarinyar birki a gidan nan don ba zan iya lamurtar wannan cin fuskar da suke mana ba wai ita shi uma. da safe za ta ɗauki wanka ta shiga wurin wannan tsohuwar da sunan gaida ita yadda ta san mai gidan da ya shigo da ita zai fara tozali wallahi ya magana ki wani zubin sai ya ba mutum dariya makeci ne fa irin namu na mata kin san tana zuwa sashin tsohuwar don ta ƙara kafa gwamnatinta a gurin alhaji da sauran 'yan uwan shi amma ai hana wannan abu mai sauƙi ne a wurin mu. nuna musu kawai za mu yi mu ma iya ita ma da ke nata a fili ne za mu rasa gane ta fitowar Alhaji Sani daga sashen amma da alamu sauri yake a lokacin, sai dai ganin su ya sa shi ɗan rage saurin da yake yi ɗin a'a. Yaya na gan ku haka kuma lafiya dai ko? Ya tambaya cikin nuna kulawar shi gare su baki ɗayansu. Hajiya jima da ke cike ta take cika tana batsewa har lokacin ta aika mai da wani irin kallo na tuhuma da sauri Hajiya Maryam ta tare da faɗan. Magana dai muke akan jidan Hajiya. Wai dan jiya ta kwanta tana mitar kafar yana damunta sosai cikin jin daɗi. Da nuna kulawa ga abin da ta faɗa ya ce ai ta samu sauƙi sosai da safen nan, Dan yanzu ma zaune na same ta tana hutawa tare da ‘yarta. Ashe tare da ‘yarta, au, ashe ‘yarta ɗaya ne a gidan nan gara dai da ka faɗa da bakinka. In ji Hajiya Jummai da sai lokacin ta saka musu baki a zancen su. To Hajiya ko na faɗa ko ban faɗa ba, ai ko ɗiya cikin Hajiya mun san Maimuna ‘yarta ce. ko faɗin hakan kuma yanzu laifi ne. Ya faɗi yana mai tsare ta da idanuwan shi, ta wani juya ta da jan tsaki tana ƙoƙarin barin wurin. Kai mata dai ba kwa rainawa da zancen kishi. Yanzu kuma meye a cikin wannan maganar na fushi? Alhaji ba ka fahimci maman Salma ba ne. Irin yadda kake nuna Maimuna ita kaɗai ce ‘ya a wurin Hajiya shi ne yake bakanta mata rai. Yanzu dai ba wannan ba. Na ga kamar fita za ka yi ko? Da sauri ya ce Ibu ta nake sanyi don ana jira na a kasuwa. Yanzu haka kaya sun iso gare mu. Sai da ta ɗan rausaya kafin ta ce da zancen ta ce ya zancen tafiya ta gurin maganin nan ne. Na so in tuna ma don gobe ne tafiyar nawa. Da sauri ya juya da faɗin aiko ni ma ina da abin da zan yi abu cikin ka kenan sai mu shirya tafiyar tare. dan Maimuna za ta tafi dan ‘yarta da ke can. Wata Maimuna kuma kaga alaji Kada ka ma kawo wannan zancen don hanyar jirgi daban ta mota daban. Ina zan kwashi kishi zuwa sabgata ta tafiya kuma? Don Allah kada ma ka haɗa mana tafiyarmu don ba zai sani, don ba zai, don ba zai ma yi ba sai dai a fasa. A fasa? A fasa fa kika ce kenan tafiyar ki ba ba ta dame ki ba? ka ga Alhaji, in har da Maimuna za mu yi wannan tafiyar sai dai a fasa. Haka kawai? Kallon mamaki Alhaji ya bita da shi yana mamakin irin wannan kishin nasu. Bai iya furta kuma ba ya sa kai ya fita don idan ya tsaya za ta ɓata mai lokaci. Shi kuma ba zai so hakan ba don abin da ke gaban shi a lokacin kishinsa a kullum kan Maimuna ba mai ƙarewa ba ne. Ga wani lokacin haɗin kai da suke wa junansu yanzu tsakaninta da Hajiya Jummai wanda ya san ba na Allah ba ne. Inda ya bar ta tsaye da mamakin maganar shi ta bi shi da kallon takaici a ranta. Kallon shiyar rajiya ta kamar ta fasa shiga don maimunan da ke ciki, sai kuma ta tuna da yin hakan wani laifi ne a gurin ta kuma. Haka dai ta daure ta faɗa sashin tsohuwar, abinda ta guda shine ta sama, don Hajiya ce zaune tana ɓare goro daga cikin ledar da ta ɗauko wanda ke cike da fararen goro manya manya. Sai Hajiya Maimuna da ke zaune a gefen ta tana ɗan motsa mata kunun da aka dama mata. Tun da safe ta karya da shi wannan al'adar tsohuwar ne a hakan. Ga fuskarsa a washe alamun nuna farin ciki a gare su kenan. Take zuciyarta ta raya mata wani zaki a ga mijin nasa da ya fice daga sashin yanzu, wanda shi ke halaka rayuwar mata da dama wato zargi. Zargin ma har da mahaifiyar miji za a haɗa a cutar mai idan ba rashin tunanin mu na mata ba. Abinda zuciyarta ta raya mata shine wasu kuɗi suke suka buƙata a wurin alhajin. Dan Maimuna ɗin ta kai wa ‘yarta shi kuma ya yarda ya yardar musu zuciya kenan uwar na shira ce kamar yadda hajiya jummai ta gaida amma ita ma wannan ta daure ta kai zaune a ɗakin cikin nuna kulawar ta take tambayar lafiyar hajiya Maimuna tun wata ɗakin kanta yake doke ta rago tana gaida ita da kwana kamar bata ji ta ba haka ta share mai ɗin. Ta ci gaba da tambayar Hajiya halin da take ciki. Tana ɗan ɓata fuska take faɗin ƙafa da sauƙi sosai. Dan yana samun kulawar da ya dace dan 'yar nan na tsaye a kaina dare da rana wurin ganin na samu lafiya. Hajiya kenan aikin godewa Allah. Dan shi ne mai ba da lafiya ba wani ba. Kafin ta kai aya hajiyan ta karɓe da faɗin godiya kam kullum nuna wa Allah shi nake ‘yar nan, amma yaban gwani ai ya zama dole ai. Yau da babu ‘yarna a kusa da ni ai da ban san yadda zan ta ba. Miƙewa Hajiya Maryam tai tana faɗin kai Hajiya maganar Gizo dai ba ta wuce na ƙoƙi. Ai ko baki faɗa ba mun san zamanta a kusa da ke yana da manufa sosai a gurinku. Ni zan tafi Allah ya sawwaka. Har ta kai kofa ta ce a dai rage fakewa ga sabara a harbi barewa. dan a idon mujiya ake komai. Allah ya sawwaka. Maimuna da ke zaune ta faɗi cikin rashin kulawa da maganar kishiyar shata, dan idan da sabo ai ta saba don ba su haɗuwa ba su sakar mata irin wannan maganar ba na kishi. Wanda ranta yakan ɓaci sai dai ba ta yarda ta nuna musu gazawarta ba a kullum. Wata daɗa a afat ɗin ba ta miƙe tana faɗin gwagwani zan tafi don yaran nan na nan. Don yaran nan Na san yanzu sun farka bana kusa da su. Haka ne, in ji Amma, yanzu ko za ki iya ganin sa anan don ba ƙaramin aikin uwata ba ne. Hakan, ta faɗo mana da ƙorafin kin fito, kin ba su kamar wata wacce za a kama. Yarinyar haka ba ta da yarda da kowa a gidan da sai ka ce ba kowa a gidan nan. Gwaggo, yanayin gidan ne ya sa ta tashi da hakan dan in ba nan gurinki ba, babu mai kula su. Ni shi ne matsalar da ke damuna a gidan nan. A ce kishi har da yara ake haɗawa da rashin tunani, an hana yara zumunta a tsakaninsu saboda wani aƙidar banza can. Daga haka ta bar ɗakin tsohuwar da ta barta a zaune, ta bi ta da kallon tausayi. Dan ta san gaskiya 'yar tata ta faɗa. Yanayin gidan yana nuna kowa ɗan shi ya sani. Haka ma yaran gidan kowa ɗan su ya sani bai san wani ba. Duk wannan abin ya samo asali ne daga gun ajiya Jummai da ke zama da yaranta a ɗaki tana tura musu mugun aƙida akan kowa na gidan su ne. Dan gara ma yanzu da akwai ɗan shirin yaran mu Nan nasu sukan ɗan kula juna a tsakanin su wanda ya zama dole dama don alaƙa ta jini da ke akwai. Sai dai yaran Maimunan ne ba su yarda da su ba sa yarda da su a cikinsu, wanda hakan na ɓata ran uwar yaran shine abin da take tunani a ɗauko 'yar tata ta zo ta zauna a gidan don ta tare su. Yaran da ta haifa a gidan Yaran dama ta haifa a gidan an ƙi su balle 'yar da ba a gidan balle kuma 'yar da ba a gidan ta haife ta ba duk da mai gidan yana iya ƙoƙarin shi wurin kawar da wannan aƙidar a gidan yakan tara yaran nasa wani lokaci wuri ɗaya yana nazarin halayyar kowa a cikinsu kan ɗan uwan shi inda ya kula da cewa suna ware 'yan ƙannan nasu tare da nuna musu cewa yaran daban suke a cikinsu wanda yakan yi amfani da wannan damar wurin nuna musu yaran nasa ƙanana ma 'yan uwansu ne da jini. Ba laifi, wasansu suna rage wannan aƙidar a cikinsu, suna ɗan ƙoƙarin kwatantawa a kan yaran, wanda wasu kuma hakan bai shiga zuciyarsu ba, don sun riga da sun samu huɗubar hakan daga gun iyayensu tun farko. A kowane gida akan samu tsageren yara a kowane ɗaki, hakan ne yake faruwa a gidan Alhaji Sani. Dan yaran Hajiya Jummai da kodayaushe ita aƙidarta ne zama da yaranta. tana nuna musu rashin yarda da kowa daga ɓangaren 'yan uwansu. Abin ma bai tsaya nan ba, har ya kai kowa suna mishi wannan kallon na maha'inci a ba su da yarda kwata-kwata ba su da marmari a gun kowa da ya san su. Sai mutane ke musu kallon masu ji da kansu ko marasa marmari a gun jama'a ɗin. Sai ba sai ba mai son ma wani ma'amala da su sosai. yana da wuya su yi saurin amincewa da mutum. Wannan kenan. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.